dama dai yankin damarin karamar kumar birnin gwari na fama da hare-haren 'yan bindiga tun tsawon lokaci sai dai wasu al'ummar garin sun ce duk lokacin da 'yan kungiyar ansaru suka je garin 'yan bindigan ba sa samun sukunin satar mutane da dukiyar al'ummar yankin baki ɗaya. Wasu mazauna garin damarin dai sun shaida wa muryar Amurka cewa a daren litinin din wannan makon ma sai da ƙungiyar Ansarun ta kashe 'yan bindiga guda biyar. A damari a jiya an fito misalin sallan mangaroba Wannan barai suka fito sai suka yi aran gama da yan ansarin a garin suke zama su yan ansarin ko ko sukan zo ne dai a sukan zo ba a garin suke zama ba amma an wani ne ya kira su ya gaya musu a an dai haɗu ne faɗa ne tsakanin su saboda in sun gan su za su harbe su masu harbe su to lalle Allah ya ba yan ansarin nan sa'a sun kashe yan bindiga biyar su kuma yan ansarin nawa aka kashe a yan ansarin ba a kashe ko guda ba to abin da ke faruwa a damari su wa'annan yan bindiga su ne ke matsa mana su wannan 'yan ansar sai dai ran da suka zo in suka haɗe da su to shi ne akwai faɗa tsakaninsu waɗanda suke tsakaninsu kuma saboda su wa'annan fulanin ba su da amana ba su da wani wurin da za su zo su yi saye saye sai damari kuma damarin nan nan suke cutarwa su ɗauki mutane wani bin ma kashe kuma ba wai nesa suke ba wasu an san iyayensu ma Damar yanzu matsayin da ake kamar ba hannun gwamnati muke ba ba jami'in tsaro ko guda hassara kan ma akwai sanda gaba ɗaya sai da suka bar damari. Masana harkokin tsaro irin su manjo hashin kwamirta dai na ganin cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da wannan batu. musamman ma dai ganin karɓo da 'yan kungiyar ansarun suke ga al'ummar yankin birnin gwarin da ya ce wannan kuma yana da hatsari. Wato a yanda abubuwa dai suke faruwa irin wannan faɗa ta 'yan ansaru da wannan 'yan bindiga a wannan bangare. Al'amari ne wanda yake in ba hukumomi sun yi ƙoƙari sun ɗau mataki na gaggawa ba zai zamanto su wannan gari sun mika wuya ne ga 'yan ansaru ɗin da sun zamanto suna taimaka musu wurin ba su tsaron da ya kamata a ce hukumomin gwamnatin Najeriya ne ta ba su wannan dama ko ta yi musu wannan gata amma kamar ta gaza a ƙarshe biyayyansu za ta kasance ne ga wa'annan 'yan Tun da sun nuna suna tare da jama'an nan kuma manufarsu da aƙidarsu da suke so su yada mutanen nan za su yi saurin karɓanta tun da sun nuna suna tare da su sun damu da lafiyarsu sun damu da tsaronsu su ba da rayukansu domin kare su barin wa'annan mutane su zamanto su ne gatan wa'annan mutane gaskiya yana da matsala kuma abin zai rika faɗaɗa ne yana yawaita wanda daga ƙarshe shawo kan shi sai kuma abin da hali ya yi. Labarin bayyanar 'ya'yan ƙungiyar ansaro a wasu yankunan jihar Kaduna dai ya daɗe da yaɗuwa. sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun alwani ya ce gwamnati tana aiki tukuru domin ganin ta magance dukkanin matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. lalle akwai aiki babba a gaba amma dai sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarin su ai ma mun nuna muku wani kun a zahirance kun irin gwagwarmaya wadda dakaru suke yi da kuma safa da marwa wadda suke yi a dazuka din nan muna nan muna duk iya abin da ya kamata a yi kuma in sha Allah za a ci gaba da wannan aikin Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.